Zaɓe na ƙara ƙaratowa 'yan siyasa na ƙara baje koli na manufofinsu tare da tallata su a cikin al'umma. Sai dai kamar da kuka sani kowane ɗan siyasa yakan yi amfani da mutane wajen farauto tunanin waɗanda yake so su zaɓe shi. Mafi yawan waɗanda ake amfani da su wajen yin kamfen a siyasa wasu za ka samu ba ahalin ilimi ba ne. Yayin da a wani lokacin ake siye wasu malamai duk da kasancewar masu faɗin gaskiya ne sai su dawo suna yin fatawa ba daidai ba saboda biyawa sun zuce su. yayin da wasu kuma ba sa nan ba sa can suna ɓangaren gaskiya suna aiki ne domin ceto al'umma domin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala babu ruwansu da kuɗin da wani zai ba su ko wata soyayya da wasu jama'a suke wa wani mutum ko rinjayen wata jam'iyya da ya fito babban abin da suka fi damuwa da shi shine shin zai zama alheri ga al'umma alkhairansa ne suka fi yawa ko ko kuskurensa ne fi yawa idan ya ci zaɓe wani ci gaba zai kawo a cikin mutane irin wannan kasan da yawa an fi samun su cikin malamai musamman waɗanda dama a siyasance an san su wajen tsayin tsayawa tsayin daka domin faɗin gaskiya sai dai mafi yawan waɗanda 'yan siyasa suke amfani da su wajen kamfen zaka samu ba mutane ne kintsatsu ba da yawa zaka ga wasu mutane ne firgitattu wasu su ma 'yan shaye-shaye ne wannan da kuke gani wani ɗan siyasa ne ya tashi akan mambari yana kare jam'iyyarsa ta APC a lokacin da yake magana sai yake cewa wai idan Bola Ahmad Tinubu ya faɗi ba shi ya faɗi ba shi da mataimakinsa addinin musulunci ne ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sakon shi ne idan muka bari Bola Ahmad Tinubu ya faɗi da shi da mataimakin shi kashi shatima to ba su suka faɗi ba musulunci ya faɗi warwas ba shakka wannan magana ce mai girman gaske magana ce da take cika baki ba a cewa wani mutum idan ya faɗi musulunci ya faɗi sai dai idan wannan mutumin ba annabi ne ɗaya kenan idan ba ba annabi ba ne ta yiwu sahabi ne idan ba sahabi ba ne ba ta yiwu wani mujaddidi ne wanda yake jaddada addini a gun babu mai yi sai shi idan babu shi za a ce ya tafi babu wanda zai ciyar da addini gaba saboda tafiyarsa amma idan har in ya mutu akwai wasu malaman da za su ci gaba da karantar da addini ba za a ce musulunci ya faɗi da faɗuwarsa ba hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya musulunci bai faɗi ba saboda ya bar waɗanda za su ci gaba da yaɗa addininsa sallallahu alaihi wasallam ga ka ɗauko na ɗan siyasa wanda azantuttukansa baya cewa Allah balle annabi a'a cewa yake jam'iyya demokradiyya zaɓe ka ce wai in ya faɗi a zaɓensa musulunci ne ya faɗi kamar kana zagin addinin musulunci ne kamar kana cewa gaba ɗaya abubuwan da ake wa addinin musulunci kama da kan salloli azumi zakka da duk abin da musulmai suke domin ciyar da musulunci gaba ya tashi a tutar babu saboda wani dan siyasa ya faɗi dan haka musulunci ya faɗi to kaga kenan muna buƙatar malaman addini su wayan mana da kai su faɗakar da mu su ba mu shawarwari akan wa za mu zaɓa domin idan aka bar abin a hannun waɗanda ba ahalin ilimi ba za a yi ta kwaɓa za a yi ta maganganu waɗannan kalamai da wannan bawan Allah ya ambata kaɗan ne daga cikin ɓannar buluwi a cikin batun muslim muslim ticket waɗannan kalamai da wannan bawan Allah ya ambata kaɗan ne daga cikin ɓannar da ke cikin tsarin da suka fito da shi a wannan karan da cewa suna yin muslim muslim ticket ɗaya daga cikin malaman ƙungiyar izala mai suna dr ibrahim idris ɗan ɗaya daga cikin mabiya wannan ƙungiya ta jama'atu izala ta biya kamata suna ya yi wani shiri a inda aka sa a shafin jubilees nigeria yana mai cewa duk wanda yake tunanin cewa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 wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira a wannan bidiyo nawa sakamakon wani rubutu ne da naga wani bawan Allah ya yi da wasu maganganu da ya yi akan irin yadda malamai na ahlus sunna suke zama su yi tunani su duba su ga irin mutane da ya kamata mu zaɓa su ba mu shawara kuma mu zaɓe su to sai na goni bawan Allah yana inkarin wannan abu yana nuna cewa ai malamai ba aikin su bane wannan su ba su san cewa na mutumin kirki bane ko ba mutumin kirki bane so sai na bashi uzuri eh, dalili da ban san irin aƙidarsa ba ban san kuma meye matsayarsa ba amma mu a matsayinmu na ahlus sunna abin da koyar da mu shine muka gani kuma a wurin magabata ba laifi bane malamin ka ya zauna ya duba ya ga wani irin mutum ya kamata ka yi ko ka zaɓe shi ta yadda ya duba irin maslaharka da kuma maslahar al'ummarka wannan ba faru ba ne idan muka duba a lokacin magabata irin su imamu malik irin wa'annan suna sa baki cikin siyasa domin idan kuka lura wato su wa'annan 'yan siyasan da kuke gani wani yake nema ya mayar da sai ga mutum yana magana akan siyasa kamar wani annabi ne shi ko wani abu da ba za a iya duba shi a ga cancantarsa ko rashin cancantarsa ba wannan wauta ne mu matsayin mu na alu suna wallahi tallahi idan akwai wanda yake tunanin cewa muna da wani mutum da muke kimantawa bayan wa'annan malaman namu to yayi aikin banza aikin banza ya muna nan daren malaman mu su zauna su mana tunani mu mun yadda da wannan eh, domin shi sa ake sanya wakilci a cikin musulunci saboda haka wannan malamai namu mu addu'ar da muke Allah ya datar da su gano irin mutane na kirki da ya kamata su abin nan saboda irin yaudarar da 'yan siyasar nan suke a ƙasar nan da sauransu su babu laifi malaman su duba su ga cewa ya eh, wane ga halayensa da an san shi mutumin kirki ne kaza kaza kaza ko mu a matsayin mu na halu suna ba mu wajabta wani mutum ya yi abin da yake so ba duk abin da kake so ka yi amma mu a matsayin mu na kungiyar jama'ati zalatul bid'a wai kamatu sunna mu ahlus sunna Allah mu ya samu samu tarbiyya na biyayya ga malaman mu malaman nan namu sun sun ba mu shawara akan abin da yafi ma wannan harkar shine harkar addinin mu da mu da iyayen mu muna kan shirka muna kan bid'a muna kan barna yan boli yan goge wasu ma iyayen su yan boli ne yan goge ne da sauransu amma da malaman nan suka zo suka mana wa'azi muka gane gaskiya muka bar hanyar tafarkin eh, shirka da sauransu to wallahi dan su zo su nuna mana hanyar daidai kuma akan siyasar mu yau da kullum wallahi min babin aula mi wannan akan mu saba musu saboda duk mutumin da ya shiryar da kai irin wannan abun so muna tabbatarwa cewa yakinan da ikon Allah ba zai kuma nuna mana mummunan abu ba a kuma duniyar mu tunda a lahiran mu ya nuna mana abin da yake daidai sadaka wanda yake ganin ba zai yi wannan biya ba mu ce dole ba amma mu ahlus sunna muna shirye da malaman mu da limamanmu da mu mata da maza lungu da kauye wallahi wallahi mu abin da malamanmu suka ba mu shawara akan al'amarin jagoranci irin wannan ƙasa mu da ta hargitse ta Najeriya idan kana tunanin za mu sa musu kayi lati kuma kayi kuskure so aka ba ce ba mu hana ka yi ra'ayinka ba duk abin in kare ka ga zaka zaba ka je ka zaba amma mu akan ra'ayin mu malaman mu mun yadda musu da imanin mu da zuciyar mu su duba su ga mutumin da suka ga yayi ya dace ba ba zai cutar da mu ba sai su yi tawakkali ba ko muna cewa lalle abin da suka yi babu kuskure ba dan adam yana kuskure amma su ne wanda Allah ya ce musu biyayya musamman a lokacin da muka samu sabani fa in tun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli sai ya ce ulil amri minkum saboda haka mun samu sabani akan harkar siyasa yanzu ko ne yana cewa kaza ne wannan yana ce kaza to mu yanzu mun shiga cikin rudu abinda muke so malaman nan namu su je da ikon Allah su zauna su yi tunani wanne ne na kware ko mu muna shirye Allah ya zama musu biyayya in ma mutum yana da wani tunani sabanin wannan to ya daina shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah ina tare da wani bangare na jawabansa ta wani bangaren kuma ba na tare da shi ina tare da shi abin da ya faɗa cewa malamanmu su ne waɗanda suke gani mana al'amarin lahira da haka ba za mu musu biyayya akan abin da ya shafi lahira mu kasa masa biyayya akan abin da ya shafi duniya ba wannan fahimta ce mai kyau amma kuma yana da kyau mu san cewa abin da ya shafi lahira malamai idan sun nuna mana lahira za su nuna mana lahira ne da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ijma'in malamai da dalilai tabbatattu wanda kafin su zo dama akwai waɗannan dalilan kuma akan haka muke bin su amma akan abin da ya shafi siyasa malaman mu za su ba mu shawara ne akan mu zaɓuwa ne bisa wasu siffofi da suka bayyana a gare su yana da kyau idan suka zo malaman mu suka ce ku zaɓuwa ne mu duba cancanta saka fa mai musu biyayya matukar sun nuna wani wanda bai cancanta ba to ba za mu bi su ba idan an kira sallah za mu bi su su mana limanci idan sun zo yin karatu za mu je mu zauna mu saurara mu yi musu addu'o'i na alkhairi mu girmama su mu mutunta su amma a nan gurin matukar sun nuna wanda bai cancanta ba to ba za mu bi su ba sai dai alhamdulillah muna kyautata zato ga kungiyar izalatul bid'a kungiya ce da take da hangen nesa kuma ta haɗa mutane a akilai masu hankali waɗanda a zahiri muke kyautata zaton manufar su mai kyau ce muna sa rai idan za su nuna wani su ce ko zabuwa ne ya zama nagartacce amma duk da haka ba za mu sallama musu ba za mu sa ido matuƙar su nuna wani wanda bai cancanta ba babu hanyar da za mu musu biyayya da haka dole ne mu buɗe tunaninmu mu bibiyi gaba ɗaya 'yan takarar nan mu duba abin da ya fi zama maslaha ga yankinmu da al'ummarmu mu duba wanda alkhairansa su suka fi yawa sannan tarihinsa ya fi wato ko nuna cewa nan gabansa ma za ta zama mai kyau amma wanda tarihinsa na baya nuna cewa ga wasu abubuwa marasa kyau da yi musamman a wani lokaci da ya jagoranci al'umma ya ba wa arewa matsala ko al'umma matsala to mu yi kokari kada mu zaɓe shi mu zaɓi wanda ta bayyana cewa alkhairansa sun fi yawa wannan shine matsayata kuma wannan shine abin da nake ba wa ƴan uwa shawara su buɗe tunaninsu a kai amma ba laifi kowa ya duba irin shawarwarin da malamai suke bashi domin malamai su ne magada annaba kuma an fi sa ran malamai su ne waɗanda za su nuna maka daidai idan irin waɗancan masu waccan kwabar wancan wanda yake cewa in tinubu ya fadi, musulunci ya faɗi su za su nuna mana wanda za mu zaɓa ai akwai matsala kaga maganganun da yake su nuna bai san tinubun ba ma bai san musuluncin ba ko kuma tinubun ya sani bai san musuluncin ba amma in ya san duka biyun ya san musulunci ya san tinubu kai ba ma tinubu ba ko ma waye ka sani in dai ba ba annabi bane ba kuma sahabi bane ba wani mujaddidi ne da babu shi a zamanin sa ba ba za ka ce in yi faɗi musulunci ya faɗi ba sai dai in ka jahilci musuluncin Allah ya kyauta wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh